Assalamu alaikum jama'a ga duk masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su tsaya su saurari wannan bidiyo har izuwa karshen shi domin da haka ne za su yi wa Abdul Jabbar hukunci a cikin addinin musulunci don irin abubuwan da yake yi na ta'addanci kafin dai kawo muku bidiyon ku daure ku danna mana alamar likin idan wannan ne farkon shigowar ka wannan tasha tamu mai albarka ka danna mana subscribing sannan ka danna mana kararrawa ga dai bidiyon nan ku kalla assalamu alaikum tambayoyin da ne masa ya kasa nuna inda suke hadisin da kake cewa da magani a goyon na yaro gashi a takaddata na san hadisin na karanta shi abin da ka faɗa kuma babu a ciki ga sai nan mugun matsoraci surkududu langwai mata maza matsoraci a ina ana sai dingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan abin sai fa akwai abu sannan zaka kore idan aka duba babu to kai ne ka faɗe su ba kirkira aka yi ba na biyu kana ta lalata batun a biyo ta inda ka bi malam jabbar wannan littafi ne izahatu sitar an hadith hamun nabi sallallahu alaihi wasallam bil intihar raddan ala wasawis abdul jabbar lokacin da muka baka takarda ta ka kace a biyo daga farko hadisin da ka fara magana shine wani hadisi littafi muka yi maka akai amma ka yadda a zauna ka ki batun ibn hajar ko bukhari ko kaza ya ƙarya nan ƙarya talatin kai a matsala ɗaya wannan littafin gashi al'annabul kashi fa iya abin da na tsakuro ba duka ba ƙarya hamsin da ɗaya kai kuma ko yanzu idan kana so za a buɗe ga littafin haska al'umma a da ka daina batun ihamin mutane cewa kai wai malam wannan malam ya ce kaza wancan ya yi ƙarya wannan ya yi kaza duk zantukan da kake hakaitowa na malamai ƙarya kake musu in fara da ibn hajar ɗazu kai magana kake cewa ibn hajar ba batun aure ba yanzu na ka faɗi magana wanda za su ji wannan sautin za su ji wannan magana da ka faɗa batun mas'alar da na tattauna ta haja wannan fatuhul bari ne yan uwa musulmi gashi juz'in sanatar a babun da buɗe mun wajen babun da ibn hajar al-imam al-bukhari babu Abdul mar'ati nafsaha ala rajul salih da ibn hajar ya zo wajen fassara hadisin sai yake cewa eh bacin ya hakaito magana ta ibn al-munayyir سيكتا قال ابن المنيق في الحاشية من لطائف البخاري أنه لما علم الخصوصية في قصة الواهبة استنبط من الحديث ما لا خصوصية فيه وهو جواز عقد المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في صلاحه فيجوز لها ذلك وإذا رغب فيها تزوجها بشرعه كيف تبقى مغنى أغيبا قاشا للتابق wannan kenan ka ya kai ibn hajar yanzu yanzu na ka wannan magana a wannan zaman da ake ciki wannan dubunnai ne littafin kana muqaddimatul azifa gashi idan zan lissafa ƙarerayen da kai ibn hajar suna da yawa ciki amma ba wannan nake ba shi sa ko ta kai ba mai ba mu ɗauko wannan mas'ala din ba mu dawo mas'alar da nake batu waɗannan kalmomi da ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yan uwa masu kallon mu da sauraron mu Anas dan Malik abin da ya rawaita na hadisi ya nuna sadaukantaka da jarumta ta annabi sallallahu alaihi wasallam bar ma malaman musulunci idan sun tashi babi na hadisin da ike nuni karfi da sadaukantaka da jarumta na annabi hadisin ana suke sa a farko zan ba da misali kaɗan daga ciki kana komawa cikin sahih bukhari zaka ga da sahih muslim a sahih muslim kana koma zaka ga babun da babun fi shaja'atin nabiyyi alaihi salam wa taqaddumi lil haqq wannan shine babun da al bukhari al-Imam Muslim afwan ya ka hadisin Anas dan Malik hadisi na da 2307 shine kuma hadisin farko a wannan babu idan ka tafi sunan na Ibn Majah yayi babi babu khuruj fi nafi nan ma hadisin Anas ya kawo ne hadisin farko idan ka tafi cikin sahih na Ibn Hibban nan ma zaka ya yi babi yace dhikrul bayani da anna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam kana min ajwadin nas wa ashda'ihim Ibn Hibban nan ma hadisin Anas sake kawowa kana koma cikin bai haƙi cikin asunan kubra za ka ga ya ce babu shaja'ati wal babu da zai magana akan ƙarsa eh, sadaukantaka da kuma mai ragwanta sai ka hadisin Anas dan Malik zan karanta hadisin Anas dan Malik yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas annabi shine mafi kyawun mutane wa kana adwadan nas mafi kyautan mutane wa kana ashja'an nas mafi jarumtan mutane kai yanzu ka ce anas hadisansa suna ci annabi matsoraci suka kudu da langwai mata maza shi kuma anas malamai suna ka hadisinsa cewa ya ce annabi shine mafi sadaukantakan mutane yanzu wannan shari kai masa ko kage idan ba kage kai masa ka nuna wajen babu wannan abin a ciki haka wannan yake a cikin waɗannan ruwaya da na karanta kuma shi ne hadisin farko da malamai suke kawa kuma abin mamaki ma anas anai sake faɗar daraja annabi sallallahu alaihi wa sallam ice an ji hekuwa ƙara aka ji a garin madina kowa ya firgita ana fitowa sai aka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama shi shi kaɗai ko siddi babu akan akan dokinsa akan raƙuminsa ya dawo yana sha ku koma ku koma ku koma lam tura'u lam tura'u ku koma ba wani abu da zai same ku wannan ana suke bayyanar da daraja da sadaukantaka da jarumta na annabi sallallahu alaihi wasallam yadda kake gayawa kake gayawa ɗalibanka haka nan idan ka ɗauko zantukan da kai gaba ɗaya wannan na ba da amsa akan wannan abubuwan da ka kawo a zantukan da kake yi misali saboda dole ba zai mu bar wani abu wanda yake kafa ce zai iya sanya mutane shakku ko kokonto ba maganar da yake nawa fatan annabi sallallahu alaihi wasallam ce annabi sallallahu alaihi wasallam wal billah bai rasu ba bai ba abin binne shi ba sai da ya wari ina kalubalanta sai kamun malami ɗaya da ya inganta wannan magana malami ɗaya da ya inganta wannan muna nan da shi ka kawo abu na biyu ya kama tun cewa wannan ruwayar da aka kawo masa cikin bukhari bukhari ne kaɗai ya rawaito ta malam jabbar ka kamar ka karanta ilimi na hadisi ba akwai babi na al-munfaridat wal akwai hadisin da mutum ɗaya ne kaɗai ya rawaito shi hadisi ne na malamani bin niyat wanda yake jigo kofa fila a addini malamai suka ce za a fitar da matsala saba'in wasu ma sama da haka a ciki wane ya rawaito shi a cikin sahabbai sai na umar shi kadai ya rawaito cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ruwaya ingantacciya shi shi kadai ne idan banda ruwayar da ba ta da inganci cikin abin nan gara'ibu malik na imam ali bin umar daga kudi ne da ya kawo ruwaya ingantacciya guda ɗaya ce abu na biyu kana batun cewa wannan al-imam al-aini ya karyata ibn hajar wannan mu ka'ida na ɗaliban hadisi malamai suna gaya mana kalamul aqrani yutwa wala yubwa zance na sa'anni al-imam al-aini da al-imam ibn hajar sa'annin juna ne wannan ya rasu shekara ta 852 wannan idan ban manta ba 855 suna zamani ɗaya akwai sira tsakaninsu wannan ya soki wannan wannan ya soki wannan to irin wannan zantuka ka ko ba ka karanta littafi na tajuddin subki qa'idatun fil jarh wa ta'dil wa ka'idar fil ma'arifin cewa ba a izina da irin wannan maganganu na malamai idan ba ka ba kowa sai ka soke shi cikin malamai saboda wannan ya soki wannan wannan ya soki wannan kuma dukkanin su malamai ne manya masu daraja a idan haka nan batun da kai na wannan ruwaya da kake cewa wani ya rungumi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaza yayi kaza yayi kaza malam jabbar ina so yanzu ka ga mu malami ɗaya da ya inganta akwai littafi na majma'u zawaid yanzu a karanta me yace akan wannan akan wannan ummu asim din me yace akan ta ice ban san ta ba kai mana bayani wace ce ita a cikin wannan ruwaya haka nan batu da kake na cewa utba ibn farqat ba a san shi ba wannan magana ka ce mu kuma abin da addini ya zo mana da shi shine duk wanda aka ce sahabi ne ko dai mu zo a ruwaya akwai ka'ida na tabbatar da shi da malamai suka kawo ko ta tadribin rawi akwai yayi bayani akai amma tarjamomi na malamai da suka yi sun tabbatar da cewa utba ibn farqat eh, abu ne wanda yake rawi ne sahabi ne wanda yake sananne kana ko ba cikin tabaqatul kubra na ibn sa'ad akwai tarjamar sa cikin at-tarikhul kabir na bukhari akwai tarjamar sa cikin al-jarh wa ta'dil akwai tarjamar sa mu'jam sahaba na ibn qani akwai tarjamar sa haddan sa amru ibn utba ibn farqad sananne ne yana cikin as na al-imam al-ijli sannan kuma akwai tarjamar sa cikin al-jarh wa ta'dil akwai tarjamar sa cikin as-siqat na ibn hibban adaka kai yanzu ka ce babu shi wannan zancen ka ne amma batu na ilimi bai isa ya kore shi ba domin ga littafan malamai waɗanda yake ya tabbata a cikinsu haka nan batu na eh, batun cewa wai eh, wasu daga cikin malamanmu ba su zo ba na ga aikai ka da dama ka faɗa idan kana so sai mu danna maka kan cewa ka yadda duk wanda za a turo ma a turo maka amma da sharaɗin me ya zama da izinin wannan malaman ko malaman nan da izinin su muke zaune balle a ce ba wakiltar su muke ba kuma sun faɗa sun ƙara sun nanata duk abin da muka yi wakilcin su ne wannan kaga zancen ka zo kana cewa suna ina ba su zo ba wannan bai mata su bai kamata ma ka faɗi ta ba a wannan waje haka nan batun da kai na afuwa na yamin afuwa batun cewa ana ta barin musulunci malam dabbar a kullum musulunci karuwa yake samu alhamdulillah shi yasa kullum muke faɗa a facebook idan ko a satin nan ko a satin nan a duba profile ɗina na facebook na yi yarin ɗin waɗanda suka musulunta kuma ko yanzu ka je turai babu wani addini da kasosa take ci kamar musulunci a kullum gaba yake ba wani wanda yake cewa bayan musulunci yake ci kullum adadi mai yawa karuwa yake a tafsirai na malamai da azumi wannan ya ya musulunta waccan ta ta musulunta a karatuttuka na malamai wannan ya zo ya shiga musulunci yau wani kawai ya zo ya ce musulunci ba ga ake kaga wannan zance ne domin kullum adadin population na musulmai karuwa yake a duniya bari ma wannan rigingimin da ake na faransa a yan kwanakin da mai janyo shi saboda shiga musulunci da ake suna so ya su takilin din musulunci da yaduwarsa a ƙasarsu ya sanya suka yi ta kokari na yadda su katange musulunci kada ya mamaye su wannan sanannen abu ne ga dukkan wanda yake bibiyar kafafe na sadarwa na yau da gobe zai ga cewa musulunci karuwa yake samu ba raguwa yake yi ba abu na kusa da na kusa da na ƙarshe shine a kullum mu tsaya akan tor kai kake faɗa a yi maka adalci kada a ɗauko abin da baka faɗa ba waɗannan zantuttuka su ne muke tuhumarka da shi matsoraci surkududu langwai mata maza ina suke a ruwan anas anas dan malik ka ce haka ruwayansa suke nunawa